mu na nishadi a yau dandali ya samu bakuncin wani jarumi mai komai da ruwanka domin kuwa yana taba kowane bangare a Kannywood industry ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. Sunana Gazali Miko Miko. To Mallam Gazali kai wane ne a Kannywood? Eh ni actor ne kuma producer ne kuma laituwa ne. To ni jarumi ne kuma producer ne ma'ana mai shiryawa sa'annan kuma lightman ne ma'ana mai ba da haske to ba kai hadama ba duka kai kadai wannan abu eto eh ai farko abin da na fara yi kenan ba da hasken daga nan ina yi ina yi na fara zama mai shiryawa daga baya kuma sai na koma a matsayin jarumi kamar shekaru nawa kenan da ka fara wannan harka akalla ba kasar ba zan dau shekara goma ko zuwa sha ma kana wannan harka kana wannan harka shin akwai wani abin da ya ja hankalinka ko ko kawai haka ka cikin ka da mafi yawa zaka ga sun ce har akwai samun kuɗi da haka suke shigar ta eh to ni dai abin da ya bani sha'awa game da harkar shi shine sha'awa in nake sha'awa in ga na zama ina ciki ina yi to kuma da na zo sai na ga abin ba haka bane dole sai ka fara da wata sana'a a ciki a hankali a hankali har Allah ya baka nasara ka cimma burin abin da kake so saboda akwai da yawa wanda ba su yi irin sana'ar da muka yi a baya ba to amma burinsu bai cika ba amma idan ka fara daga wani dan abu a hankali a hankali burin da kake so in dai kai hakuri wata ran sai ka ka samu hmm. a cikin fina-finan da kai wani fim ne idan aka faɗa ba a san kai ne kai wani fim he eh, ta da presently yanzu ba da fim din da aka fi sani na da a baya a baya fim din da na dan ko na yi ma suna da yawa to amma da yake irin fitowa ce wacce ka yi daya biyu jama'a ba lalle ne hankalin su ya je kanka ba tunda ba kai ne subject din ba hmm. amma a yanzu dai duk wanda kace wa ga manan dai kace ga zalimi ko to insha Allah in dai ga manan dai hmm. wanda FKD production suka shirya mu mu biyar ne a ciki akwai Nuhu Abdullahi akwai Ramadan Boot akwai Shamsu dan iya akwai Abdul M Sharif sai kuma ni to a cikin uh, jaruman yan Kannywood din nan waɗanda suka ɗan ji mashin wayewar zanka ma'ana na yanzu ko na baya a yanzu eh, a yanzu ai da madina ko kai fice yanzu baka da gwarzo wanda irin yake wurin ka eh akwai akwai mai gida na alilu wurin sa nake shi yake shi ne ma baki ɗaya ma mutumin da zance shi ne kusan jigo na ni sai kuma darakta na malam aminu sara to kalubale fa eh, to kalubale kin san harkar rayuwa da abin da kake wata rana za ka samu farin ciki wata rana ka samu bakin ciki amma dai kalubale iri-iri muna haduwa da shi to kawai mu da haduwar mu shine abinda muke buri akai Allah tabbatar mana da shi baka da kalubale irin mafiya za ka ga suna fama da maybe su ce satar fasaha kai ana ga bangaren mu yake ce matuwa gure satar fasaha da abin da yake janyo satar fasahar ba wani abu bane gwamnati ce ya kamata ta taimaka mana akan abubuwa kamar irin farasi ko eh. to ba mu da irin makitas wanda za su kai fim din ne inda ya kamata ya je to masu satar fasaha su kuma suna iya kai fim din inda ya kamata ya je amma da muna da irin wannan makitas din da daga nan za su iya buga fim Ghana Kamaru Niger ina ne akwai yanzu ka zo Niger ba za ka taba ganin fim din mu original one ana siyarwa a can ba sai dai ka samu farantatwa kin ga irin wannan abin ya kamata a ce mana da irin wannan makitan to ba mu da su a fannin tsegumi kuwa kamfanin fkd tare da ofishin jakadancin amurka na daukar nauyin wani kwas karin wanda sa alinuhu suka koyo a garin los angeles an fara horaswa tuni a garin Kano. Mataimakin shugaban Arewa Film Makers na jihar Zamfara Idris Sadiq ya bayyana cewa kungiyar ta yi bikin bude ofis ɗinta a Gusau. Ilahirin 'yan wasanta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.